بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفيهم سليمان فهمنا ya dace na Allah subhanahu wata'ala na laibe ina gambe albarku ina gai azun ishe gubeci ya ba Allah subhanahu wata'ala addu'a alkhairi ya tsamci kwanne na ifi ba kuma na tsoci kwa gani gambe shari na tsoce ka gwaya wujuji wucaju lujuji gwagi daga azaba da emira mana su kujan shigaya wai da tace wujuji waluwa gina alkhairi ko yin tarbiyya ya musulunci na tsocewa ga yi lagba ko tsuwan na wani tsocen mujin amfani ka yi gaza tsuwan na wani da su soko na jihar tsohira bai yi gurgudu bai tun ibada na jihar tsohira bai yi gurgudu ya tsuwan na wani soko ya yi arziki ya guru lungun bai tun muci galuba ya fi goma insha Allah ta'ala zuma na ila tafsiriya suratul nisa'i gikini na ila iwaga ibata ato ibaza yati etaya nzagi ciko na fedu ngani bi anabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam na ga sumayya na na sumayya yaniya hayyat hayyat a caga ibaba aga wagan zagi kici a kayin ekwu musulunci ugbo na bu wagana na sumayya bugu man jeju ta gida awwalu shahidatin fil islam mun zagi na katutun shahada ne na awuza bu adini awuza bu tsocho zakakanta ta cin al'umma ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai faru a wuce kan na yi na na sumayya bugowa da gin zagi kauna ya sunan na tuki ga sumayya zamuci kuyo dogon ba su ko ya batun ya batun etiyan wajen na ji su tun zagin na tatibu da iriyan ekwanin wudan goyon musulunci wani na nasu maya wujin zage ya shaluwa ya zaba gina igan abu huzaifa egiyan mugira na zai muyi wujiya na eyuga abu huzaifa abu huzaifa na wasu igiya mugira aga oga ziyi bai na sumayya ga yasir yasir yasir na yi bauda na ezuwa na yi ga cigakin yi makana mubekin yi makana ade kabila na guba guba bana ebe na ya gawayo wuce makacha bai wuce wakin bogi fejin harka da jini maka da shebe kabilan don da ya larabawa na ja ce wuna ibn wan shega muci be da kabila banu mahazo ji kabila ya wadda ke yi maka a shiga bai gowon muci ya harka ji bayan kin dole za yi ga danfo wuri a zai su kwa tufi na so shi biyu tufi banu mahzumi shi mu feji rayuwa da tace jimman na jo kabila ya banu mazum a shiga mana na sumayya da babu na na sumayya mai wuce kiji faru fedun gani bai banu mazum ci shi a biyu jiya waya ziyo a wujin zagi su mai yana jiya waya ya sun na yi ga shi bai kinye maka na wunde dangin don dole ba na wani bai fo jiya so ci fai tuwara ganga zuriye nga yi ammaro egi na na su mai ya yi ga ammaro ya wasu na wuce ko ammaro gani bai ubaidullah so ci fai tuwara gani bai egi guban nai egi amarin na sabarufu wannan bai wange musulunci amarin na ma mudayawa zai nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wange fafaya ba wai musulunci na nabi muhammadu bai bayyana sallallahu alaihi wasallam da wuce amma rufin lamitu da wana nabi ya cina mu dai shi sai bai manci shi ki ga yemancin ammaro wagan nauyi sumayya babaci yasir bai lati shi yemanci fa addini na tuci su ko bebe yi nan gami ya lobe ya mufe ga yemanci shi ganwaye wabi ayi a tsohon musuluncin nago kendo nan gwanan ndabe na ya fe tupa ya ba wani ya bebe ina a ci gaga yi wa be musulmi kan da ci wa zai fe fite wa mai bekin bu kan da ce kewa ga ne bawo wa bebe ba wi gogu gogu kan da ci na be da ci are la ba wi ya gyo e man ci kuma ba na so ci hadi kwade ni na na sumayya mu ga yin zagi to abaci na go musulunci na aga wagan zaɓi kici kan musulunci go wagan gayi na na khadija yi mi farko ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to na na sumayya gayi zato bacewa daga abonno alamarin musulunci boka imaina na sumayya to ya bugu amma gwata ziba dai bawo gwata gyo mu shafi alkhairi koya bugun soko ga giwu ba shi da su na annabi ga gashi gbogbo mare gagbo ya mare gafi kendo neman ciya annabi ibrahim shi fe gani duni na ba ngole mu ya amma yawa a yawa to na nasu mai ya gan bai asiri ayyaya amma na shi ya gani bai ba wina bugun zandon da yi zai yi wuna ebo ya gan gwa gani nga soci ga garbi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga wa anzir ashiratak al-aqrabin annabi ji dangi wa shi gamba za su e ba wa ba wo da mini zai waci wa zina e wani ga ile e bayan e sai na muhammadu na sallallahu alaihi a ga zai yi ba wai musulunci wa gaggwata ya na na zainabu e yebu ga abul as abul asul na bina na bi egin zagin zagi a yawa ci kwa mai tun yawo amma ya ba wa gaskiya ya to nuna ala musulunci tuwa na ibn su da yin zawon gida shabir ji mu ga wa mai tuwa ne ya lemu na mu da go musulunci amma su magwai ga musulunci go bugoyi ne uji buwazi gaskiya na wawo nan awu ba ka so za mu ja ga yi mai ba na ga ji damuwa ba aci wotso ba imi ga feza eba wo ga fe wotu imi eba wo ga feza ba wu wo wa zi gwa ti wu aga eba wo ite mi tun da alkhairi tabu ta ti wu ami tu ba wai nza gi tsoji alaba wuya ba shi iba sulai na laba wuya ba kafir yo mu ci lo musulunci bu gona ummu sulai aci aga kafiri ga eba zainab yo igiya nabi muhammad zaina amma zilu da musulunci wata yi ne. bugo ba wani shoge goye tiya ba wuya annabi muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam saba wato nun kwayin ya yagiya yaya alugwa wazu kawafe da lada galba sakawa ko kukun gigama annabi muhammadu nahu ji sallah galbe jama'i na ki ji na fi laye shi gani agwa su azufin alamin da ya litini agwa su sadaka ji ya gishi tarbiya ja foro bai makarante pata e ba a yin afigwa alotun alkhairi na e ga yayi mi da buma imi mu mugaya e ba da buma qur'anu ga wata awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan na nasu ya musulunci go idda e na kabila na yi wete bocin lugwa gina da labari ganna na imani e wuja ga gago musulunci sumayya sumayya betiwi zagin na tobuwa ce su ma ba feyi ba ba tuma ka wani e wani e bayi ga yi mai yi wushi bai wuce zagu ba ba na atutanci ta ce na nabi muhammadu bebe yi nan sallallahu alaihi wasallam e wani ezulottu da gaskiye kpade yi mai wadda ba su wuce su kuma juta zaɓi wani lole za shi shi na alkhairi na zai an mata cabo na bebe na ga agwa sai zijo sai zai kaji a ci gawa dai za mu shi kan da ciye na wai lobe ina a lobe mai zai kaji ga shi tuba za fu shi kan da ciye shi tuba wa gifa zai kaji ga shi tuba to an ni ga ba wa musulunci yin wai biyo ebe na tuyo sai zai su kwagwaye mauna gamula annabawa su kushi ɓata a lezoye ne da jimma ya shi ibn zaji da ga gbaye dojiwa ne na matacin ibona na patacin ibona sabe kikini ga sokoti mutum gogo ce mai musulmi shi ba wai febe ban dondo ibi tsaye mai yi galuba shi tan giza tun zagin na edade na wa ke tatti musulunci san gama jona kiji faro banu mazo mashi Aku ta gan bai azaba yi adilla na na sumayya sai babu da na wujin zagi ba ci jimya waya ya tsira wani sai lakwanci alimulu lakwanci na ma igidi lokaci na igidi ya wana sarawin a caga yau alula da ci gidiyo ebufi wasafiyan igidi ana na sumayya fa cikin bu kin yi fa labantio jikana ma wani sarauni e wani oge nan na je zafi sarauni na awaki ya maka ganbe mani a shaga banfere ma pogwa lokaci zafi nga malayin ya ji fata air condition ya muke ne ibu tsanani ya zafi zafi hadda bai kan dondo ac no etubuno a shaga banfere hadda bai na labarun tali ba wa dai ita na shi e wani wani wani a jujjufu kawai ban fira wani a ci a ga zafi ya na ba da wuce ana na sumayya ladaci gidiyo igidi ba aka ba gaba wai zauna ala sadriya al'ajar iftikan a da wata kuna shi lekpana nga jikina, nga ta yi na na sumayya mu etidi wula musulunci wulu ba wadam su suma alaha amma zagin na ji damuwa ganare kin zagin na fegin lobe shi na allahu ahad allahu ahad ni wuyo ni wuyo kuti ne wuna mai ahun biya sokonni mai ajin da bai can. mun zuwa su yin zagin cikon na ba a caga ya sa egiyu ajin to azaba amma eba amma rigi yasir eba to bilal iri ha azaban daga a fejin fata wani bilal da wuce gamun tsoyo sai da na abubakar shi mishi ya ce giro an lokaci na fejin azaba shi gide wani annabi muhammadu bai ga sallallahu alaihi wasallam annabi ce ga gani bayani da toki toyi ne ya a zaba anabi fe cinaye gbata anabi allah ya lo sama ba duwa anabi allah ya lo sama wuya kiwu fe gabe ayon ga sobran ala yasir fa inna ma'ida kuma aljanna yasir yi min sumayya amma da ya hakuri ci ya hakuri ci bai azaba ne ce da e sheke baye aljanna shaga e sheke baye ya daga ya gawe ce mace ne na gogo annabi ya bushara to ala sun shi ba ga yi mai aljanna e ga mi sunna na na sumayya wana muke fi mai gun kago ga bayi ki mu fe ga ga ashhadu annaka rasulullah ni e riya ga wato ci sokoyo wa ashhadu anna wa'daka haqqu mai riya ga alkawari na waji ga ya ce ki bai ga fa aljanna na mai riya mi da ke loke jan ga aljanna ga ya ci bai zagin na fili a zaɓai amma imani an ɓoka yi ma imani an ɓoka ji a je ba ala zaɓa ji gubi wani sarawai etiyan zadede maka cijo amma a tsogure e a alugwalo alugwalo an ebayasir eti a zaɓa imi da na ci bale ya ci ba a e ba su da halin nan Allah akbar amma to sun ga daga na ya eh, ba tsuwa ne ba wa zaba na juna ga sheban zagin na sheban walamma ya yi sattugatu min simayi kalimatul kuf lokaci na kafiri na shebu an fani na to sun ya le zagin na kukiya ba bikiya bi imani jingan bi annabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam ga kai ya lunza na gwalo abu jahal na maki so ko ga gangan bi annabi muhammadu ga kawun ga tara shirwe ji sallam salaci ka ba wa mutin yago ga to ya yi labarin wa ga ara'aita alladhi yanha أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى فلا abda iza sallah, annabi wale ya zai kawo shi ne sallacin ya ga ya abuja ne a ra'aitar lade yana abda idan salla bai wuce abuja ne za daidai gwanna na gangalle annabiye la'in lamyantahi da nasu an bin nasiya nasiyacin kaziba kawo shi zuma wa wa annabi cin yabo so shiga ya gayu galla in lam yantai kullu nabi wa shiga nabi, ga yi mu ciwo ku ka sallani da nasfa an bin nasiya ya mutin yego tin kariba tin yego ne ga manasu shi ne fi ko hafiya igun wasaffal yadu nadiya wi jama'i shube sanada uzabaniya ito mai malaika jibe malaika be zawan gishi zibo kan wajo abuja ne gato shiga gannabe yau to abuja linna wuga ize gbebe tsokun doci na takuyi ipa a aga da bu pa nuka ga abuja laure ta ila illanta mufe latishin zage mumina na na sumayya zagin na abuja dilla. sukun na detiye kpana nfe lazu na sumayya e kpa jeli na sumayya da ma bogo nga yin zagi na kayan kinye maka eti musulunci na ugbo na zagi mu so ci umuyu amma ma imani jin ganga da kawai na nabi muhammadu jonu sallallahu alaihi wasallam ke din wulayen mu ube macilen nan e ke ban wa alijannan mu ci cikuro na gunzan don dubi egin zaginin tu suna suna cikon na na sumayya to mutuwa bauta yi a na biya da bishara bai lo a da jami'a mun ga mai in zagin tuwa baci na kamsunin cikon sai zai ce na na asma'u ike dai in zagi ko kuna littafi na ce gurin gudanar wai ba zaba ya ci zijibo nisa'u haula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in zagi na shi fedun gani bi anabi muhammadu na efi imani shi gani bi wina daga ti mi ujo aribe giyu shi, da mi sahaba shi na shi imani akwaka da iyaka bugu jimairin na shi zuwa ta tacin dunduba idiya idiya za imani shi ban dundu bugu iji fata ne ilin fin zagi na shi zamanin ne a bata beton alkhairiyar lele alhamdulillah bidawa idan za da na shi ka tunde gwargwado ya ji kokari kaga su yi na a jogan suna ja nawa ki ja kokari ga jawon a mi tuba e ji ka tunde da ba ji e wa man ji za da ji lozu e da ilimi ya aluma e ya musulmi bogo ide fun ba gan ide si falna e kuna ya yi fita cin bu mi ki oga gan kago ya asaki da bayan kago ya ilimi mu da gani bayan ade imma na da fidda katun ade jina gogo malama shi zan don duci tutacin wani gurgur na tsoci hajji ne e boye ta wuga ya e bata zamani ne a fi wuga malama ka zade mun ji kokar da katun wi mun ji katun da manji mun ji shekara da katun kin do mun je katun a ta gu da lawu zawan gijila jiloso e bane tun alkhairi gan zagin na jilo a ce bata yau tun zagi ba ci na yi wa gila mi pa e zauna ngaina na asma wa yagiya yazidu yazidu na yagiya sakan na na na asma wa zagi mu ciku yo na ji ta ki gan be khatibatu nisa mu gaju gikin ya zagi sahaba jo chaju gaga kin gi ban zagi jo ya gwarwa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina e ga ishara an zagi shi na na asma wa ga aja ga ya mu ce latisha nabi muhammadu ezan zagi wannan da fe da kunkun galbe ka firishi har tuku ba na ku tuani min ya rumu ci jau lokaci na kunkun be musulmi ji ezan zagi mu na na asma'u so be boyuyu na na asma'u ezan zagi wannan da ilimi hadisi na mu ba yanzu da tuwa addini mu dai ankali mai za dini mu magaga ar utu khatibatu nisa' zai ga sarauni ya mayan zage shi amma na na asmaru bai tsoci tautuna ya zuwa na da fiye da sarauni na umade makagu umade bi cikin fe mude in ma beton adini beton adini watsun da mini zage na mu bayan ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam lokacin na nabi jin ijira annabi sallallahu alaihi wasallam wuji mu bayi ya gan bayan zagi na shi na musulunci ne ngai bai toce yayi labarin suratul mumtahina ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minat ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minat yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a ala شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن, فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب جمال جماعة مسلمي جي آية نيبا زيتيا زاجين جي على محمد جي مبايا غير بينا wajen mu bayi ya bayani gana da kyau da Allah garbe ke dai ala Allah shirka billahi shay'a ala in ba tsoci ba sha. wala yasrikna ayya wala yaznina ma da ya cha wala yaktuna wala da hunna amma wugiya ja shi washiya wala ya yatina bi butani yaftarinahu baina aydihim wa arjulihi a cha ga ma bebe gidan to cha ya ba ga yudana lagin ci ba ya ba wala yasinaka fi ma'rufin ima ba etiya eto alkhairin dodo na oga shi foro bayina ga oga alikawalin nan la ma la ga ga ida shi fa bayi'unna an bayiya jiya wastaghfir lahun allah wa ma fatoci aduwa fagar bayani inna allah ghafurur rahim bugun zagi shi tiya abubuwa na ida shi bayani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tunana asma'u ade kondoci lokaci na annabi a jimu ba ya gani bai zage shi nan na asma wu da ta cago na na asma wa en gwa da en gwa mu manyan zinare gana na asma wu da annabi muhammadu ne liwe sallallahu alaihi wasallam mu fe ga biyu ga ya asma wu an yan gwa guba ba nan kowa cici wasu na so shi bai da jin yan gwayo jahannama ma ete yin gwana wa kufi bai zinari mu na so ya zinari na daga mudiye wa eti milatu ba wa bolo nga mi wa ni mi wa imane wala ya sinaka fi ma'ruf ayo ba le kawai la kire don do aga goro bai na abegan biyu na aka na gafi a biyu to na na asma'u zagin ciku yau na gibe ya addini na wa hadisi ji sarauye ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu madiga ya ci alamar yin addini shau sarauyi ga annabi ga to ke gudun zagi lili, wanda shi kawana ezu yo na dai in masarauyi na itan na ji fata ya luna bai bulu fe ya sun yi ibn amfani ya tayin qur'anu wani da wani laqad kana fi qasasihim ibratun da ulul alba zaba an ka ji kan dun do ajali tasiri bi ita ya zai burushi da wuce za a yi yau, za an ji kuyo fondo cina na asma ubeti shi ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ya wata shi sako mifa jama'in zagi tun wuri. kpata ya gani na a ga ya na nga kpata ya ga mi ya ga ga ga be kin tarai do dodin zagi ya de tisha mira a shaurayi wala da ya man na ga jagora ne to a ci gana na asma'u na fago Nga ya wato ci soko so cha wato fi zaba gishi gani be zagi shi yin zagi shi ma imani ji be wani imami tuwe bogo yi jama'in zagi shi yi fa eza nimfa jiyo eza jiyo na ya tita ciji wadana yi gayi kangi nye miji nye ba gijo yi ga gama ke yi da ne shawa ba gijo ewo yo mulki yo ilimi yo wani a wanza giza bogo da ne shawa ce a shaga ya aji ke yi lugwa yi ga yi lamu ya ji za yi ga ke ya ma yi ga idan gina jiyo amma su kwat bagiji tatatibu bagije lojimma ye lojimma ya bagije loje na yi zaji bagije loje hadiji bugun na damini ciwo na bagi da tatibu na aga tiya da jihadi shi iga tsuwaye mai yaji ogin bai duki ya shi yau iga mai dage ya shi yau ya wata e ya fa ba gani da yi bai tula ya tula da na kya sai lona annabi sallallahu alaihi wasallam fe shi ya ci sahabu shi ne mun fe ga gangayin ga hal samitu maqalat imra al samitu maqalat imratin asana su'ala an diniha min alihi in ba ya taba wai zan na biga ya ce adinin burbushin zagin na le wanda waki shi ne ya ci addinin. sahaba shi ga e ya wato yi sako annabi sallallahu alaihi wasallam fe ga ganbe na na asmawi ga ba ya wa asma mi weno ganan daga yan zagi na shi kebe zuma bo patana ga ji bolo bolo gani bai be a waye da baji alame atwa nzagi ulami utuba etie bolo bolo alkhairi na bagi je je pata yan kudalo ni sallah jema ni sallah jenari sanin patu ga pe zagi na ji bolo bolo gan biwina be buwina na asma'u ezuyo na da zuma da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ekun yi ga rakatul yamuk na ekun yo ne zo ta salawina rugukun rugukun da safun shon wato militon alkhairi na jafe lona a fe cika da rijita kun kan da ci ci ga da lawo dai zuma tuye musulmi yau da wuce na na asma'u ezu wani jidima ya addini ya musulunci na gogo ya yi jima'in zage shi kago ya ci tuyira gurugudu ya gabi cikekin ya ya gabi cikekin bai makanta baya ya gabi cikekin ya bai tun alkhairi na jasa da na ya ibu e da bai da alkhairi ya tsoca na na asma ne ba zuwa ya dana izan e zage wuyo na wu zagu tuwani ta ciyar mu ci jona gogo isa'i ita tun alkhairin nan so cuku yana na asma wai yin yanzu. so cuka cin wuyo so ca aljannu je cin wuyo da hidiman wuciya addini na jama'in musulmi shi na gayi gwargwado ya etan yin zagi guba yi wago ibin yayi nan izan zagin farko zuwa na nasu maiya egin zuwa ki sun na babawan ebo ya siro na na sumayya ya gi ziyo a a ya gaje kasama ngoje kasaga no to fi won jeje yago na na sumayya ta yi sun na babawo ba ni ji katu ta yi sun na bawo yasir ta yi sun na giwon já ìsúná bàbá wọn yàgà àtúbàtàn ẹ tọ nàbí ń pa yìí súná bàbú yìí khayyat khayyat ìdí fahimta ko alkhayyat bai larauci matailu ya can ìdí fahimta ko zai gumashin bagina alkhayyat ta cabe yiwu to na iji gayyata na tsoci waka muda bayani zuma na isaji etayan zage zamu ci ko guba na wani ngai na na sumayya wani shahidatin fil islam na kayu ibu su ko musulunci wani iza an zage ba shi ngai zage ne ji ta gibe khatibatun nisa na ji gikini kini giba yin zage shi wani e ba ga gawa so shubi ya kuma ya zagu ba ba bene yi cewa da shi keke umu sulai na yi ba zufo ma shi na yi ana zini mali ba ta yi lebo jina za na jina na yi bago jama'i musulmi shi kago ya ji kiri na jina yi ji gwargwado ne manya sai tuye tide dai ehun ba na wuyi dilo bayan efi musulunci na kendo na zai ji ba za da nan agba yanzu an lotun ya dini na iga shi su mama na yi ce je ku kur'anu fiti mina e kulita fi fiti zan da ce yi ma to baga dadi mu lacha inja no le bi cici mu na yi shi, an yi mi ba de gishi amma ba ube ya na akuta a qur'an magba e ku fiti e ji ni ta bi bugu ga lugwa ka tuye ya ka e azun goma gurgudo ni ga na social barkudu bai ga ci bici na social fagan bai ya ji marhaba gani bai manyan da mala hasan yi. na da zumata ni ya wani mai dufa ta ga kwakwa yake ke ya ko ya make wo suna man fm wajujin wazi da la cassette ta mu su lafi lafiya ma ka ba yake maya mai amjo waya ce suna yi ni mai malama sagi ya wa sunna mu ko ko ya ba malama sagi ga dan eh, eh, eh. ya ba bai mi na fen bai waje tili milaya dojin addini wani so ku be in fila fi ya biyo shi so yi nuna jike fata akramakallahu marhaban bi mai da zau أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن وعداهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم يا جماعة المسلمات ورحمة الله وبركاته جميعا وعليكم السلام ورحمة الله majiji alhamdulillah fatin alhamdulillah Verin baba. Go away. Dadi ya soko. Idi to cigawa ma ya yi titi ya soko. Iwa albarkau ya ke ya al'amari ba talatin go. Mutum gwaye laifin na shi jina. Ya yi rijin mami ko ga da za ta bauta ya ci gaske na sa Allah gogi. So ci na da zabaciya na. tsoci na ɗaya zana makiyaye rijin imami goke din lalle annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mai wuce ya sako mai tuci ya tsoci na tsoci tutun gangane bai sako ci kwena sako na ala taba ɗaya rube jeda ma taba ɗaya rube a nan aminci sako to ya ku sako kujin tabbata ya ce annabi bo sallallahu alaihi wasallam to annabi na kila yi. to sa'abu ji ta zane ga mutu ya kuwa hadda fana ji kiyama ne su komo na albarka na dokuna su kwamu da rayuwa yi mu so ci yi yi ta guguci tun daga na ita azun yi fina arbe lokacin ya bani lokaci na ake loye goro nan ya ba coca duwa rago na jiga dambona albarka na jiga dambona alheri na jiga dambona su kwawon ta tabbatu ya yi gwacin wani ba mutu a malama shi idade ya suku mai kendo ibe tun ya yi yakan yana malaici yakana ujiyan don da angore waga nwara ku ebo na ku ga ebe iwa jeje ko awon ja wara ko be dide ya dide ne awon ja wara ko do so ku ni da be wi acha aga ma na le ja abo na da ndore waga gan awon ja waga gan do so ku ta mu tu ganga ni be azaba en tochi Kando na ma iga waga yi wara ko ya tsoci mai wagwa gana da ga bayan tsohoci na waje mai buta zangura fi shi shi abiti ta wa ya jan nga yi jiji kendo na manya labari ya yi zaki na jigo ba tsoyo na to a tso ga abiti a ta yi amma rako ya alitan nan rako ya yanku wa ya wa iga gangan tsoka ya yanku tsomo to ga ga wa ta bisi ji jo wa sho shi ọ ga nan nan ka o ga wa ga o ne jo wa yi o te wa ga o de no we wa na o te wa ga o lo kan na be no we wa na ka to yi jo to ga nan nan ki be do lo na ma ji e ga na me a ga me a ga pa ta na ya gaskiya ya ni da abụọ. amma daga na yagai ga sai tukwata na ele daga tun daga cabayan lamarin har da lokacin na so ce la lamarin da hannun manya bayani da je yayi ka ka ka ka ka ka ka yi loda na tumi a tibari na wuyi idan hankali shi yana shi man gayari nan tun daga na ca azun nan ibana yana la wazi ba ci da hatsari da gina ko kuma ya kuma ci da hatsari mu ci kona inda ya maye ya zane ya kan gana ga wani uwa in nga ya maye ya so zan pepi mu ba na kan don da ya ga pe zo ba nan e na bu na e pepi ba ga mu ta wazi da al'amarin wazi al'amarin na zandondo na fi wazi ba na gani ya tazu lo ya tsoci don mai waka mai da waye na tun mi ga wo mi ga tun lo bai yana yana gana yana ta tsoci tsoce wani yana ta tsoce wani yana da ga na biye wani yana ga na biye wani da lullu na mai da shi tufa da lawo wani nga mala tsoci da za juye in ga yi mina alkur'ano ga la ta kunu kallabi na sami samina wa la ya mahu e ga fi da jiyan zai da an da ke miyago ga a ga shi duk bayan tsoci alhali ma ga ba zai la ya mahu e e na ewa e bona e ga yan e mutum e ga yi tosayi na wale zan da ci ga waziwo yana ga fata na inda coco lokaci ne ba ne yake primini da wasu nan lokaci ne malama shi ba ne yake primini da wasu kotuna lokacin ya annabi muhammadu adda teku ja adda radio ja adda dvd ja adda tv ja amma lokaci na nasu kwai ya sa ya ga lokaci na yan dondo na man gaga ga tubo a latas la a ji e lu record e o ga betun wala won tabu wala gabe ni jiwe wala gabe ni baji tire wala gabe za ku apiri tire wazi ba nana, na obi da ana wala won tabu yana ji man gana. malamai wallahi ba na yi ka iberi don da sahaba ya annabi muhammadu shi sallallahu alaihi wasallam mun gayi kan duro na annabi da wa'azi jina ya gogo ya daga ga fa yin domin baya ga manyan tuwa ga yi nan ya caya ijabu na kuna gagan izagiji wani kyan da yi ya tun izagiji ya zaya ne fáìlì àlàámọ̀rí sùtúra wọn àwọn dá nzàkíá àwọn mímu dá nzàkíá àtẹ̀zùyà nzàkíá àlámínú sóbà gínẹ́tì ẹ̀wọ̀n àná nzàkíá àtàzàn ní kápábọ̀ nzàkíá àwọn ẹ̀yù dá àtsà àgàlámọ̀rí fún èyí bẹ́ẹ̀ kàfi sọ̀kúùtù àlẹ́bí muhammadu tún aláwọ̀ subhanahu wa ta'ala ti bẹ́ẹ̀ ti dò kábìlì tó nzàkí ń dòdò. Sokwaye ye sokwaye sokwa he ato soko won yi zaki tin tutu kwada da iyaka ataka garayi na be zaki be awon za pata wa dun labutu won mu da mi ne cin wannan soko ya yi zaki ku ga je ku kai zaki ga je ku titi so titi ta na landura be to gwa fiuna sokwa do kalala cici ebo albarkacin ya cin wannan to titi yayena àdé na náà tí a yẹn ìdí àbúrò wọ́n ká yi ẹ́ a náà àgọ́ wọ́n dán bó dán bóká a yẹn ìdí àbúrò wà gàgà sọ́mọ ṣíṣí ga wọ́n bá dóòrò aṣíṣe pọ̀ náà ìzàgídá mi wọ́n pín náà wọ́n dẹ́ kó náà ìzàgídá àwọn ọ̀dọ́ wọn bá yẹ kó sùkó lámọ̀dé láti sọ́ọ̀kì ẹ̀ tètè ti waga cinwule wacce can sabi da rashin yin wadan yin zaki shiga ya abike da girga mini wadan eh emi ga wadan kata ga wadan efu ga wadan eshi ga wadan kin ga wadan bazuma ga wadan jinin ga wadan den ga wadan nin ga wadan bandondo ga wadan abike zaki da ɗan kamun kai nuna jama'ai musulmi eh, mai waka mai la an kadi ya yi shi salamu alaikum akramu kalla sun mai ake yi nan an kesa da na manyan mai gana yana eh, oh, eh, malabi cewa mai gaggan yayi nan bẹ́ẹ̀ tí nù yí èpì àdánù bẹ́ẹ̀ tí nù yí èpì àdánù ní kéńgbé yìí gànà bẹ́ẹ̀ tí nù yí èpì àdánù lànà sòkòrò lábì ṣe wúyè kàràtú bá ní ṣe jẹ wáàzú bá ní dànù ní àgàgán tó ta àlùbáríkà na dókun na láàdà kàràtú àlùbáríkà na mọ́tò ti láàdà kàràtú náà. ari bana na annabi muhammadu ci yau da ji katoyi madina bana na annabi ci nan ejiya annabi ba na toci wa wato bi ma'ana su kwa gadi latin makabe madina ara annabi sallallahu alaihi wasallam gan iza banza iza didi na bebe su magwai ga dajjalu na eh iza didi wuwa wọn abebe zumagwe sokɔ aduwa etum mu tuwotsi aduwa kanga efiri amu soko bɔ wọn abegbi zashi ɛn eh? agadadza aluga pe wọn afɛ begbi zashi sama ki maga mi tu dadza aluga pe wonga atsi kebi dawo na yege wa de ma di wọn agasama agasama dole so maga gaya le edu yɛ dakɔ ezagi ka lo egi ma yi otsi gawo ege wọn amagia. dajjalu akida itukwa na wa ga wọn ga lai o be o ga yi yemi labe ga go so magi ba yi mo ga magi da wangi ti gula ga su koyo amma makan be madina a te lọ so ko ga me ga je malaika ji da shi ko ga mala hari da funa jiki ya manai iya yi zato ya alkhairi ya zaga jika tuji madina ko Aa, ah, a ya zafe rufe madina ko a bayi ne gaza da ja amma a ko ku shi yadda na naji da na nazo ba ta nan ba albarkar so sa ta ma gani so luda ne ga akan ya ga kan duk dubai albarka ya karatu shi so ko riga yula ya yula yi yi taji ya so ko kin bi ibamu no pe ba ta su ma be la bare ga ilmiya amma ki dai kan yau etu etu da ba musamman mai gaga wuce ba gizi a yi ga makanta ba gizi ya ga alu makanta iza gina shi mai lona elo makanta a mai duk babba zawa da makanta elo to wadda yanayi zagin da ce sambo ne wa ke zo su zai lo makanta na hali mawa ne ya yi wara inga wasu muka ga wai lo muka ta wu muka ega muka to cici be lu wannan na ega muka to cici be lu wannan na ko ne ga wannan ah, a malama shi so kwa lugwa itwa mini wọn ko ne daga ka to ji wọn lo tubu wọn so mini wọn tun daga ka so ku wọn so zan do ci òtúgà àlámínà ó dọ̀gbà sòkó ọmọ sòkó ya dánáwó mi sòkó èmi zandoci a ti ga sòkó gà yà níbi muhammad omi àyà ala òtúgà àlámínà wọ̀ òtúgà ala ó dọ̀gbà tó òtú ọmọ sòkó mi dáná rí ẹnẹ mi wọ́ sòkó mi dáná rí bùkátà na dúró e dọ́gbọ́n mi na bìwọ́ na nà ẹnẹ dínà na ya yà mí dọ́gbọ́n a ci gaga yau yadda ciwon na sai zaga e tu eto ya wugwa nye na wayan kanan so ko ya yi labari don mina alkur'ani aya musu na ya ciwo da bakan doro yau lori umarci gaza na gagabi su ba ma ya tuna lo so ko ga a ra'aitar lari yi ka zibu bidin wanda zanaga wujin bai yi ko kiyama na annabi wanda zannan bai ce gikin ga wunje da bai fuki ya ya naya e gaba dan bwa to ta ga ganduru ba aljanna da bwa e na da bwa siran da bwa a a la taka da gandura a ti ganduru bitikiya wanda zahin wuciya kewa ga ga annabi ga su so kuma yi e zama dan bo mai musulmi amma wa ta ji amma kuza ilo masu zukata. eza shi ma tu itun mada ga ta yi shi bụ ka ka ya zabe ga mutum ya zabe kuna ya ga tufa zabe kan da zai duhu ne ti e tu dan na ga ki ya kuji kauna e ga ga wani ga mutum ya zabe to ki ya mai to a ci wa ga tun do mun lutu be na ga ya e ga ga wato e ga ga wani ga su ku kan na wala milona na lokacin ma ya musulmi shi mai ta hankali shi karatu na shi yi wo ciko ciko ciko ba a ne ga dugwa karatu wuce ya yi shi mama na ga aka wani mu eh na nufin ci kan ẹgbọn mọmọ ọgbọna láti kí ọ ọgbọna apa mọmọ efo ya mai malaman shi malaman shi malama je ko kiyama so ko ga zan da cije ku da ji ko sun yi jahannama kafin dangwa an dagwa ta gona ebo a tso a kpe awo gangan so ko tia bi na ku tia a ga zan da cije ku da ji ko sun yi jahannama kafin a dagwa fi gona amma kafin a loye na nan a ga ba ni gari alam ya fi kun nadir da na ce na yamma na biya ya na a ah. da na nan na dabo ibo na zo so yi ce na yi wuna eh da da ka tu ji to madina ma da shi da yi ku ya kan e to azo ni i to ma fe be e e e, e, e ga ta o a ce ta taure wasu bai ti ta so yi ga ga ga bala eh muda itiwa wazi ari mai zagi na zo tsoye be ba ga nan bi da sabu a tsofo ice be shi tupa a ke a ku be dvd a ga ga zando na ga shi no shi zando ma shi me to ma shi me ma ba ku tsofo dungo me ge kai biyo bondondo me ge kai biyo bondondo me ge kai biyo so ko go to queue yi ga ya so ko go da da na ce me me ya ci gura ene gumbe za ka ci ka bari ba ni nan dan da ci na so da kabari ba na yana so kawai lagun doyi na ga ga ga ya wuce labe un lai je o fata en na ne ku zan da ci da ko wuce ba picture gide no le ya a tuya zara ba picture gide wuce katan kata de wuce ga ne ya gomo yo jina kata yin shi ne ji wala firi ji da na kamar da bani wola tv shi da na gama na yau bani jaji tai shi da na gama na yau bani shi carpet shi da na gama na yau bani cupboard shi da na gama na yau bani wardrobe shi da na gama na yau bani bayani shi da na gama na yau bani yaje wangi wangi shi da na gama na yau bani glass iri iri da na gama na yau gama na yau gama na yau gama na yau na tsoyi gaskiya na sai kuna ga ba fi kata ń ṣe máa máa tú tú káwà níwọ̀n wọn ó tọ́ ọ ní ń ṣe gaskiya الدنيا دار لمن لا دار له ومال لمن لا مال له وليس له عقل إيه؟ إيه؟ ليس له عقل من جمع au kama ka ije na ole da na emewe ya zane da eme ya kwaki ya mu ya ije duki iwo ya zane da duki ya ke ya ma dan to na ne ya ku ije ka na wuda hankali ruda jama'a musulmi ena dabona ega na agbekwa ma yi ga lugwa su kwa da wuja ti mu lubayitengi bagwilo basuku ina su kwewa kawai daga ɗin dora ina yi shagwa tun daga nazun cana rube lokaci ba ni a wani biyu da yanu ga ba kwalo ba su e kone e bona e baza na wego da hannu <laughs> e baza na wati shi da hannu da na na wati da hannu wuji da tete wuji ta tengiya wuji da na ta ko na mawaƙi waga ganda na na waiwa ga wado da an wuce da titin gyara na kuna ga sagara ce bi walam yamrur bihi yawmun fadhihu ashaddu alayhi min yawmil humami wa yawmal ashri afzaw minhu hawla idha وقف ابن آدم للمقام walam yamrudu bi mu faziu ade funu bo ya zawange gugana e funu zawange lulu yin shewci gugana ga ifunu wasa garaji wani wajen haji kuna ga yi nan na ajiyar e ya turu na doye shi ne a na da cikiya amma gobe tigi da eh eh har mamman da cikonu ga yawo ya na da adam wani yana wata tiyabe ishe bai gina wani na amma wani wani ya gi wata man da ce ganga yana labana adam ga ta wuce tiki na mawa mawa ga ya zane ishe ishe wani ga a ah, ah, ah, emi ishe me gi wuyo har ma wuce lutu faman ni nafsika ai da ba tukuru gurure ga tiki bai ishe wake tiki da kuma rai bona zan da ci gagi ti da ku e gina wa tibe na o gagi ti da ku ga to ka kuna o be ba ko na o bona o da boye tigi anaji ma o be tuna da boye mata barika barika barika barika to ga ko e o lugwa e fona o ga ja je bina lugwa la ma lu lu je pa eh lugwa etan na zawangi fe mafuga no woyo na jajin dano ko mutan zawangi cha cha tiki amma ga tiki bai ji oke tiki da kuma malama shi loda bayani na jina gaba ji gwakwunan man sajiya iya amma mai wani mai ga ayar da ci ibu lasarin tu eh aya nan ga da kan giye na ji ya wuye batar su ku ga mu yi mare diga su ku ga mu yi mare su ku ga mu yi mare kafin na iga alu ijegwanin wa tuzatu bin ya yi wa dibe abu na yi wa dibe ga su ku da ga mitu wa ni ka malaika mi yunwe da yi wa dibe a mi gan kudu woman eh amma damuwa zakanan ya zaki ta ku su kuwa gabe mala'ika ya ga damuwan bai ana ga mala'ika da ci zan da ci da ku rayu di da ta da iyaka rayu di bubu da iyaka rayu di motsa da iyaka rayu di da ta da iyaka a ga mala'ika mala'ika ne ya tuwo ta na. aka pera yi la ŋdɔtsi godzi ebo biatia no yi be bobo no yi be mɔtsɔ no yi na tɔ malayika le wotso no ka ego a atu ne kakpa tsi hã wotso wotso wara ya wote yi go an ju ya wotso wara ya da yi wora ne ke wa ga biatia na ne ke wa ga bobo dzi ne ke wa ga mɔtsɔ dzi ne ga sakpa dzi. otu wara yau da yabo jira yi tun je ta tuna kawai da mai musulmi shi aya mai da sai tuye karshe ayan da ci da mini ya suratu sofiyar to ce ya yi labari mini ya aya mace يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم يا أيها الذين آمنوا يا إلى إيمان عبد الله بن مسعود قال أول ya يا أيها الذين آمنوا يا إلى إيمان الجناح أول توتشيك أنا سكوي سكوي مي سكوي وي ncayeji wangi mana ya waga waga abokan su kwayi da mini daga abokan فأرعها سمعك إما أمر يؤمر به وإما نهي ينهى عنه kan dúró na káwọn náà tó ọjọ́ ìgbé na ẹ̀dẹ̀dín náà àmọ́ na àtúgbà kan ẹ̀dùn ọ̀rẹ́ jìnnà wúlúwa ṣètúpa jí wá sọ pé wá gún àlá òòrọ̀ ìyàwó náà wà lótúbẹ̀ kó wọn wá gún àkànwé kí ẹ̀yìn ẹ̀gẹ̀ àná ló wà. ga soko yi gida não soko chai yi na soko yi na we yi yan ena we wa gwa la wi ba na we yi yan ezale we chewo yejimi ezale we chewo waju ko pata lozu onduro asara mo we a wada é o da agan asara wada ya kata yi asara wada ya baki wailochukua lapai asaro wailochukua jini asaro wailochukua wajida sannan gidi ne zukunanci na ce ga wani wani ka zan gana tabi ba mai wuwa wuce su ko mai wani ma wuyi wuce su ari su kula ah, bai ya ci ganyo hal adun luku ya luba mila wuye ya ala tijarata ya ce wace ba ya duba su kula ga wace wuya ya amma wace wuce waga wace wuce ce zo yana wa maya wani wuce shikafa ya wuce bishe ya wuce juice ya wuce watermelon ya wuce lemu ya a'a wace nawa wuce zo ya da nawa dai kuna tunji kumin azabin alim kun ga yin kagwa da kanta bayan ja yawa kashe yawa fata yi ga yawa ba ta zango ga mai wa mi ga mai wa papa mi ziga mai ewa yegi mi ziga ewa wazuma mi ziga ewa nuguci mi ziga ewa so ko wace kiti ya ciwo ita hakan wa mai yanayin su ko lawuyi kasu ndi kondoro ya ga so ko gwa mai yanayin eh kuje annabi muhammadu gaga ya e e ga ita ko nyara. esu dana esu dana an ru ga lugwa su kula dana e edna wani ya je ya wani kyau na ya ije ji la ce na a ga ga ganyen ya. an da ci maga a gada ba wani wa gada ba wani don wa tun ya biya su kuka ya lugwa mi lauye ya yi wace ne ya ce ci ga gaba biya na yana bata ba ibana tubakani gato yi gandu ewu ne ya lalo ewu na ya lalo ci da ci wuce nan ga yi gandu ya ewu wani ebe na wani ga ga waya ci wu so wani ewu na waga bagwa wacce shi na ga kuna nga nasara je ga capital ewu na yi jojo toce na ya annabi muhammadu to ya mafari yana ya ga abagwa ya ce da cewa nan ya mafari tu minu bila ya yi ma ji da su kuri ya ga gbe ga kwata ba ni kaifa nu minu bila ko kaifa imanu bila kin da yamma wuyi ka tunu ya ga gbe zai ni da ba ni ga ke ji ma ji da su kuri a gukin tawa kasu ko su ga yawo damai ya fuki ya mai ci wa ni kazan gana sallah na waji na migwa azun na wafe na migwa zakka na wawa na migwa aji na waga wado na migwa kurabi na waga waba na migwa amma mai ati sauke ya guna wai musulmi na ke ya imani bai su koyo agan waga agan wafolo aljanna a gukin agan wani ne ke ya imani bai su koyo na yi katon gure yammashi na yi katon ya gure ibu na mai shiga al'imanu billahi ya ta zaumanu arba'atu umurin imani zibe so ko ye wọn kuku ye kana huni wa kpe huni ye mayi di bayani a yaani tó tse kéèké yà níbi muhammadu bẹ gan mí ni wọnà wàyà wáyé wòtsé wá gan gangan níbi nínú wọn rasuli bẹ yí máa nìyí dà níbi muhammadu kẹyìfà ẹ kẹyìfà nùgbùmínú bí rasul kéyà tí máa nìyí dà níbi muhammadu yìí máa dà máa kéyà tí máa nìyí dà níbi yìí agagbé wọn gàwọn tsi bẹ wọn mẹgbẹ gan. wọ́n máa tàn náà náwó agọ́ wọ́n dín dídánwó lọ agawacin nana gawan gwabe na yana eh? wala imanin jibi annabi wa mashi na to ba ni wala tsuwa wa mafi na ya imanin jibi annabi na a magana ko mu wa gowa da ta dango wa tujahidu na fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum mine ne yake la eh mini na ya ke laye ci ga adun gwabe enena wace wuce ne ene e ga abagwa ai e wani ga abagwa ya e tira ce wuce bi non gai egba kin gbe ne ya gbe fi sabilillah idan mini ko so ko bi amuwa dukun be dukiye shi no wa an ko su kun e so mun ga ji kokari to ina ka ci mai tulu nare ngala ga ndo cha na mi gore nji ndundu are e kwa ga ga nduru e wore Za aje kumukairu lakum in kum tum ta da mu, za aje kumukairu in kum tum ta ci ga za aje kum, ega ci ga bi da anu, gan yake wake yi dai gangwa bene, e ji ma ne ne sukwi, e ji ma ne petir kyau.

ibona kai jo wa lo tun asibiti amande we lo tun lo tun asibiti da ya e da wo ma ko ala ga ki don don a e, e ki ga e ki ga e da ki ki ko ma ti na sa wa da ju ti eh, a sa akùnci lábẹ́ àyẹ̀wò ọ̀gá sírìjà nídùú gá wà á kà ya ìbànú ẹkún ṣì bẹ̀rẹ̀ lọ́kọ́ sírìjà nídùú lọ́wọ́ ọ̀ á ti bẹ̀ mọ́ ṣí wọlé ìṣí ti bẹ̀ ọtí òwò fíwo bọ́ọ̀gùn ṣí lọ àfẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀rẹ́ lọ́wọ́ ọ̀gá tó gbé gbé báyẹ̀kù ẹ̀gbẹ́n náà máa yẹ̀kù gbé gbé ọtí ìṣìkì dọ́wọ́. ìlànà mọ̀ wọ́n ṣìkì dọ́gbọ́n náà ndị gan káàdà náà ṣìkì dọ́nà ájá àgbẹ̀dẹ̀ agáwò wùgà ẹ bá ṣẹ̀rí ọ kì sọ àsùnwó tó wọ́n ti kà tún ọ tó ọ wọ́n ti kà tún jà náà ndị ewu àdí ni ó wọ́n wee wuu ewu azụ na ofe omadegige ya azụ ya na wee wu kai to ebe a na wee chi omadegige ebe a na wee chi na anụ wee wu ọda abachi omadegige ke mbe chi bachi na eh wa ne ani no fahimta no da yi ne ki an doro rubutu kafin eh lokaci dana na yi lokacin babban zawa nan an doro ga fedu ma an doro lon noki eh an doro da wara ko yi mai ba to ta duwa su kwara bolo ya yi yana da wuyi ba gona yadda ya gaggana makanta ijabu ya gaga yayin zagi ya zanda yayin zagi kemina wa fefe bai bayana kemina wa fefe mbona kemina wa fefe bai bayi wayana kemnowa pepe be di ba jina kemnowa pepe kemnowa pepe be di wa jina ba ta ka tunna wani ene gun yi kan nga yi za a do tu yau, yo ziga tun lo be na gana yau, so kwa yi da min da do tu be na wani mi dai da ji ba ti be ba ko na zanduru be be kan so ko ya yi da ji ne lai ta be wa ba nan ina ga be kana iga tun lo bi sọkó máa yìí zo wújà ní ọgbẹ́ zo zo lima ta la ta eh, nga da bewa zuwa nga ya e, e kabura makutar inda Allahi an ta kulu ta ya ta su kwala ne in dondo na ibe wo babu kwata na a ga ga su koyowa na kasa in wuce kwata zoya ba na gama amma shaitan gai gizan in duro na su kobe bai na zuwa bi su koyowa in duro na su kobe bai na zuwa amma shaitan ya ji mula zofi na tso tozuwa na ga su koyi fayayi bai su koyi na tsozo na sokwai fam wato shaitan ya fayayi kata ma yuri dullahu bi kuma yusri bi kuma wasu su ko kpayi bai zura su ko kpayi bai walaya akwai ya ba wa aduwa kaluwa shaitan ya tsozo yi kaluwa shaitan dai gwadon ya lamari ibo su kwayi fiya bai shaitan yi su kwa shaitan ya fiya yi bata ege isokwa aja albarka bata ege isokwa aja albarka soko ga eji eji fe oji ga egi eji fe àmì jà gánmà làbùkà a iri bá ìlú mú egi èjì pátá sọ̀kọ́ ada tó àdá ada dáadáa kà tó kú láti jà gánmà rà ẹ̀yọ́ mi lọ́ndọ̀ mi wò ẹ́ ẹ́ ẹ́ ẹ́ ẹ́ a har da buwa to gole manya ya kwaye ya ya a da ta ci a da da karatu ji ya da karatu wangina eh mai batu catuwa su kwa albarku lu da katun mara kabiru to ci ìpèwọ́ gangan wọ́n á fẹ́ bàyẹ́ léwu tí kú wọ́n á fẹ́ ipa tí kú wọ́n á fẹ́ ipa tí kú ẹ̀yẹ́ mọ́ ti yára ní sòkú tòmọ́tí wọn níbọn tó ẹ́ yammanci na shi da kokari na bana ga shi ba ni da su kwaba ku yau ka goya non ga te ta yi na wani su ku zo wuje lokacin wani ko mutu su ko mu ta ci ku ya ki ka ni so na wani rana mi a duwa ba na mi lo aji na su ku lu ga ya ki mi tu da ube ba bu la ka tun wallahi tallahi ka mi tu da masallaci ka ba ina ga duwa wuce ba wallahi tallahi na ka waga iza kutu chineke abu waga da ba ga su ko ga wata su ga ba su ko in sha Allah su ko ga wata su wajen su ne da ba ga wani ta su wa ta su ga ai bi bi ta lulo aga wani ta su wa to ko to ko to ga da wuta iyo ci bi da kada na mu eh, so to ko ci da jaji ku fa bi ku ji gafara na mana cewa ga mai lankali ya yi shi mina ya gaji bauta su kudu mini ya tsawa zumbu kawai gudun ta ce ga aje wujin ya tsawa zumbu ya ga aje abdul ramadan wujin ya tsawa zumbu ne wanda wa su ba masu wani tsawa zumbu yau to amma ne na na tsawa zumbu ya gwada nan ha mutu ba ne ha etu azụ eze etuka ọnụ wa abudu rabbaka hatta ya tie ka dike ce duk ya ci wacewa na Awara kwa wara yi nan da ya ce di mamaki wani lokaci na je ya na aka lokaci lati ga ka sa mini sati zuni wa edo Ebe na ha ya a alamari hein? Kunu rabbaniyin. Hein? Kunu hein? La takunu ramadaniyin. E ga ti bauta ya tso azuma. Ya ti bauta ni ya tso ce ya tso azuma. Hein? Ya ti fahimta ko? Dauda su kwaruwa ya ke que Tso su gebe shi ta yi. Ike dokon. Ike dokon. To mutum na ile da hannun na yi ce ga mutum ka turam so jimo da ji da ba ga me kan shi mini ego eh ah e ga ka shi mo en do fi kwa توتي بابي سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله اكبر so shiga mun da alkhairi jama'a shi da wasantu da wani ma da asan tayi kage tubiya da zalala ngai ba malaman ciko malaman sagi so kube filafi biya yadda mun gobe mun nuna shi ke barka gurgudu na man gani na socia mace amfani so ciwo ya yi tsarki da ya siya na shigan shi which will govern their mai mantiba so insha ya bi gwargwado ilamu ya na da kai da ba yi yadda lokaci isa ka